aka biyar ne ko alif to in ba manta ba shubhar da aka kawo a baya cewa ya aka al-Imam al-Bukhari ya iya wato karanta hadisi 600 ta yadda idan an cire kwanakin rashin lafiyarsa da tafiye-tafiyensa ai bai yi wa a tsira ka iya karanta hadisi 100 kullum ko a shekara goma sha shida to shine malam yace za su yi raddin wannan shubhar ta fuska kamar haka awwalan na farko annal muhaddisin al na malaman hadisi na farko yaqsuduna bil hadisi suna nufi da hadisi da ma'anan al isnad isnadi wa wannan isnadin kada ya kuna Ya ka kasance an ruwaito bihi da shi matnun marfu matani wanda yake marfu'i ne ila bai sallallahu alaihi wasallama zuwa ga annabi aw asarun mawquf ko asari mawqufi wanda ya tsaya ala sahabiyin akan sahabi aw ala tabi'in ko kan tabi'i aw ala man dunahu ko wanda ke kasa da shi ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل سوى أن الإمام أحمد يكي سوى صح من الحديث سبق مئة ألف حديث وكس يا إن لنت حديثي دبو تري بقوي دا ينكي